A rana irin ta yau 18 ga watan Satumbar shekarar 1900, shugaban kasar Afirka ta kudu, Paul ya kai ziyara zuwa kasar Mozambique. A dai makamancin ranar irin ta yau a shekara ta tara da talatin 1939, sojojin kasashen Iraki da Saudiya suka ayyana yaƙi da sojojin Nazi na ƙasar Germany. A shekarar 1967 kuwa, ƙasar Faransa ta yi gwajin makami mai linzami a sansanin maruruwa. Haka zalika, a dai ranar irin ta yau a shekara ta 1969, shugaban ƙasar Faransa, Charles de Gaulle, ya kai ziyara zuwa ƙasar Poland. Haka kuma a ranar irin ta yau a shekara ta 1968 aka sami wani hadarin jirgin sama a ƙasar Faransa wanda ya yi sanadiyar mutuwar fasinjoji kimanin 89. ranar irin ta yau 18 ga watan Satumba shekarar 1969 ƙasar Amurka ta yi gwajin makami mai linzami. yayin da kuma a shekarar 1976 aka rantsar da salvador allende a matsayin shugaban ƙasar chile wanda ya fito daga yankin kudancin ƙasar amurka Haka kuma a makamanciyar ranar irin ta yau a shekara ta 1986 shugaban ƙasar Masar Husni Mubarak ya karbi bakuncin Firaministan ƙasar Isra'ila Shimon Peres. Za mu kammala rahoton namu na makamancin wannan rana da ƙasar Pakistan, inda a shekara ta 2018 wani harin ƙunar baƙin wake ya sanadiyar mutuwar mutane 68 tare da jikkata kimanin mutane 164 a ƙasar Pakistan. Mustapha bin Adam ɗauke da rahoton.